قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما أم يشركون ka ce, Ya kai wannan manzo, godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imominsa da amincin da ya yi wa sahabban annabi daga azabarsa wadda ya azabta mutanen annabi lud da Salihu da ita, shin Allah wanda shine abin bauta da cancanta kuma mulkin komai yake hannunsa shi ne mafi alheri ko kuwa abubuwan da mashirikai suke bauta mawa waɗanda ba sa mallakar wani amfani ko cutarwa.